kokowa ga tana an bushe tsakanin dogon sale da shi da shago ga tanan dogon sale yanzu ya sha kaye gaban aminu ibrahim ga tanan yanzu ya tahibi dan wansa ga shago hankali wallahi dogon sale kai hankali da shago in ya kurda yasa kan nan nashi sai dai subhanallahi sai dai can tahiye makanan. hankali yana ganin wa dogon sale kai kayi ya gari tsabar da Allah kayi aminu ya mirɗa mai dole na hagigi ce ya koma kowace iri tau hankali karshe kai ga cinan nan naka wallahi ba gwai da shi fa hankali kap in ya shiga cikin tunan nan naka ban sane maka ba kamar mu wallahi eh wallahi gaskiya kam wallahi hakali gurje amboza hankali hankali hankali tau hankali dogo dogon salih yana zai hankali dogon salai na sa shi shiga tau la ilaha illallah aiki za shi a tau tau kajiya aiki ya lalace aiki ya lalace ma dogon salai kenan tau ya shiga ya shiga ya shiga haɓa kamar bishiya Allah ah, dogo wanda ya sa kunu lalle kai dogo aiki ya aiki ya dau hanyar lalace kenan kai dogo yayi kokari ina man ina na kokari suke wanga gajeren ne ya saba zuwa